Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barka da zuwa Usman Fasaha TV. Yau insha Allah bidiyon da za mu muku, za mu muku bidiyo ne akan wani applications mai matukar amfani wanda yake sunansa T2S. Wannan application babban amfaninsa shine duk wani rubutu da ba za ka iya karantawa ba, shi zai karanta ma kai tsaye. So ba tare da bata lokaci ba bari mu nuna muku inda za ku bi. ku downloading sa da kuma yadda za ku yi amfani da application ɗin amma kafin nan ina roƙon idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel ina roƙon da ka danna min subscribe sannan ka latsa ƙararrawar sanarwa kuma kai sharin ɗin bidiyon nan ga duk abokanka a duk chatin da kake na gode so ba tare da bata lokaci ba za mu shiga play store muna shiga play store za mu rubuta ts2 kun gan shi nan ga application ɗin nan kuna gani shi wannan application din za ku ga mutum miliyan ɗaya ne suka yi downloading ɗinsa sama da mutum miliyan ɗaya sun yi downloading ɗinsa sannan mutum dubu goma sun sharhi a kansa so bari mu fito yadda kuke gani nan ga fuska application ɗin nan kuna gani gashi nan an sa t yadda yake shine t 2s shine suna application din so ga shi na shigo cikinsa yadda za ka ya karanta ma abu misali akwai abubuwa da dama da nake so ku sani farko dai idan ka shiga cikin application din ga wani guri nan da aka sa settings za shiga settings ga gurin da aka sa language nan misali gashi nan za iya zabar yaren da kake so gashi nan yarurruka da dama kuna gani idan mutum ya shigo zai zaɓi yaren da yake so idan ya zaɓi yaren so shi kenan sai ya abin nan nan kuma misali nan guri na farko nan kenan yare ne nan kuma yanayin sautin muryar da za ta karanta ma shi ma za ka iya zaɓa gashi nan wani sai kai downloading ɗin muryar wannan mutum zai zaɓi duk yaren da yake so sautin muryar yaren da yake so so shine dai kusan a takaice da sauran abubuwa ga sunan su canjin theme da kalarsa da sauransu so shine a takaice yadda za ka yi shine nan kuna gani ga wani space nan guri nan gurin to da kuke gani abinda za ka yi shine za ka je inda ka ga rubutu da ba za ka iya karanta ba kawai sai ka shiga kai kwafi ɗin rubutun misali a nan ga wani rubutu na, sai in kwafi ɗin wannan rubutun ina kwafi ɗinsa sai in shigo cikin application din sai in danne in yi fasting ɗinsa ina yin fasting ma'ana ina rubuta sai in danna gurin play din hello google morning how are you doing today kun gani ya karanta mun hello good morning how are. hello google morning how are you doing today hello google morning how are you doing today ya karanta mun kenan a huci so shine yadda tsarin application ɗin yake yana da matukar amfani so mutum kuma zai iya rubuta da kansa nan ma ya rubuta ya karanta masu misali kenan so wannan shine amfanin wannan application babban amfaninsa ka gane mutum zai iya tsinta kansa akan ya ga wani rubutu ko na larabci misali ko na turanci ko na yaren da bai iya karanta ba kawai kowa ya san yadda zai ya latsa kan gurin rubutu kan rubutun ya kwafi din rubutun idan ya kwafi ɗinsa sai kawai ya zo ya yi pasting a cikin application din idan mutum ya pasting shi kenan so sai kuma akwai wani abu guda daya idan ka shigo gurin settings za ka iya zaba misali za ka iya permitting ɗinsa idan kai permit ma'ana ka ba da umarni ka yadda so za ka iya shiga misali duk chatin ɗin da kake idan ka kunna shi kana yin latsawa haka misali kana latsa kai kwafi ɗinsa zai iya karanta ma kai tsaye wa saboda kan mu ja bidiyon ta tsayi duk wanda ya download ɗinsa idan ya shiga zai ga duka wasu muhimman abubuwa masu tarin amfani a cikin wannan application so ina roƙon kar ku manta da lakin ɗin bidiyon nan ku danna mana subscribe sannan ku share ɗin bidiyon nan dan na gode sai mun haɗa a bidiyo na gaba na ku usman